بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم غبسكم ya felo ya guro gani bai karatun mini littafiyan mukarrarul musabaqatul wataniya babu ne ba zaye tin asiratun nabawiyya wani ita ya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam iga gada bayani tiyan imi ya goci zumana yi saji bayani imi ya gutuwa wani cewa ina na maimuna igiyar harif ime guwa ci wuga yi na ya giya humaisa to man biya yi bi bayani tun kafi guta etaje yi miya bi sallallahu alaihi wasallam wani ke dai zaguwa bai ni ya ce a gami su man jigun ita abu zaguwa bai ni can libadan gada yi man ji ce na jike na to mini zai ji can libadan sha ni ga abu shin yi miya shi kashi hujji miya nabi ya wuga yi na ya giya su mai sau nan gama lulai tan doro bego shanin su bayan sai na na maimuna na labiyan tuwani cidana waga da itanna littafi na na yigan nisa'un nabi ya ibrahim abduhu na ukana tuna na maimuna gula ga yi mi gobe ni ce waga na bijiya wabe yi zumaru na na maimuna amma manyan yi mai guki ce oh, imi mutuwa ne ce to zainab bintu humais na zainab bintu humais wato mannan laubiya miniza gobe ni o laubiya to a tsana ma laubiya abu da wato ayatan doro tiwa sai na naji wairiya igiyar harif na na ishe ba ta e yi miya anabi sallallahu alaihi wasallam na yi ga juwairiya na a aisha ta ummil mu'minin qalat لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وكأت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن, بن بن قيس بن شماس أو لابن عم لح وكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أحدث بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها na na aisha yi miya nabi sallallahu alaihi wasallam wai ba zai yayi ya tiya na na juwairi ya na nabi sallallahu alaihi wasallam shi yawo bai yi na ga lokaci na musulmi shi lokun ya al mustala kana ekun na adiya wuce shi bu mini wuce na ja adiya na juwairi ya ba da tace zai ja ma wuce na amma bai gagun a tuwa bege gada so sahaba jona juwairi ya wa bagwada egwa zaba gina yi ga sabitu ege yi aga na a ga wadana yan wadana yan wadana zai so ko ka juwairi yana sun nauyi sabitu ege kais ko egin dagiya sabitu bi ma'ana na na isha na lagabe ne ji shakka ko egwayen sabitu bu ba don ko egin dagiya sabit min guba na ga de na na ji waire na gan roboyen lekuna mm sabitu na ganci uci na ayi ato waji ya mewa ya dama da lawo bai lamini mini wa yau sami agogo kaza ga wagawo kaza debe migawo lugwagi migawo lugwagi na na naji wairiya ngadewa waiwa wuce za a sa wuyan za a de waya wuyan caya zaba ginnan wula ni mu lugwa wula wuce gewa wanda wani sai ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na tsoci jiya yi ga yi za to sayi ko da yi za to sayi ko wai wa wuce gani bi annabi sallallahu alaihi wasallami gana na juwairiya makanat imra'atun imra'atan hulwa mulahatan la yara ahadun illa azar bi nafsihi Gan zagi wani toci ge sarawina zandoro na gulle ta ci ba gijo na de na kana su gacin da wani ba na oce ga ci ga soce jige zan do ci enduro wayi noyi hatta zagi na yi cin to gule to ga ngo te ga to aso da jimajiya ege doji na na ishe jin zagin ne ngan zagin na fa ta rasulullah wanda be ba tuci so ko tasta inu fi kitabati yan wai wa uce be annabi adagan da lawan be milan shegi madiyawa jin taimako na na yi gafa wallahi ma huwa illa an ha ala babi ujrati ha ga yadda nan beliwe gi katami sun wana ga ci soko samu biyo na ga ẹgbọ́n wa wayi wa yi na fọdá ga ẹgbọ́n na wuce wa gana sai ni faruwa ranar ɗai ba mu gaza na faya o <laughs> to n gama lan zagi fi yawa ga ya e ba yi da alaka <laughs> ben zagi ya e kaya e ya wani wani le Allahu akbar gadda ga mu liwe wuye zuwe wo nga nabi wa wo gikata bisu wane ngo ayi eh, wa yuwi na bozuni eh ha wa araftu annahu sayara minha ma ra'ayt miti o ga nabi nu be buda na yiriya can do ne ge na ka kwacin zagin nan wa mi gan be suina ga da annabi so ga da nabi fada halatta alai ufe ji annabi sallama ga juwairi ya be ufe yi izini ga ugun da gamala hatta zagi fi bu kayan gi makanta ba da wani da kauna <laughs> zagi fi ba ce wani wani ya gami ne gi makanta ga adina maya be da alaka bai na <laughs> ga yawa tuji soko ana juwairiya

uga shi jamaji ji to banul mustalak uga gito uga yitisho ngole yaga uji giza titinga uji giza titinga وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك أما تشيني ما مدي نتصو توانا ونغاي أمدي تيه وشبو bogo maciliwe a ga yi giza ko da na aje wuji e gito aje wuji ngo le ga maciliwe macilin na so tsa zai magimi gwe tiya wuji bona fokatu tufi sami sabi bin kais mifa fa gada samu gai roboyen kun aga roboyen kuna mi gada ya gwayen sabi egin kaiso ko egin dagi ubo tabtuhu ala nafsi mawabi mi ga olugwa bilamini mi sabi wai umar ya dajin ya mi fajituka asta'inuka ala kitabati mabebe ga wata mako chemi u zani be we ilan satita chimi ni gadda mawuji bonno be mo e bona ha ga za je wujani ngole chimo pata da kiyani da wana waje gitu atotun idi mami pata e go budo waje giza ko gala be wabi me guja chimi amiyo bogo idena me wana jinte moko annabi fe gabi ga fa hallaki fi khairin min zalik qalat ma huwa ya rasulullah qal aqdi kitabatak wa tazawwajuk ngato ade alkhairin do cinawa wa zumayen nona annabi sallallahu alaihi wasallam ga ayu zagi na fe ga ya wato su ko alkhairi kici dabobe kici dabobe annabi ga in na tsaye alkhairi mai ba zube wani ga wagai da bukatu na gai ga ga aqdi kitabaka aqdi kitabatak gbata ga Eti etiya takada na kai wa godo wawo bena mi ga gbata na wa ma wa atazawujuki mi ga wajiyawo wai wa ni alkhairi kwanna kalat na'am ya rasulullah ya wato so kuma yayi daji ami sawala mi waje yawo me yayi daji qal qad fa'alt annabi ga ya ji ni ken do wani mi on وهرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية

su san na gama wa jikin sadaki uzuni su san su na bai wuce da wani gife ga zakin ya banul mustalak ji aje yele ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn e kin na gabutin ya aje yele ya nabi falakad u'tika bi tazwijihi iyaha mi'ata ahli baiti min bani al annabi sallallahu alaihi wasallam ebu albarka ya wannan wuce ganibin zagin ne na zai minni shi tun na ji dagba ya wuce buwana sai na annabi ga lugwa lugwage bu albarka ya ya wannan wani zai ji wuce mini zaki wuce jawa ma wuce fata na e eh, minni ya rugugi shi tun fata a gi an wuce lugwagi ebu albarka wa ke lu zai mi shi tun gwa wato ga wuce wọn hawuli da wasu ramai allahu akbar فما أعلم barakatan كانت أعظم بركة ha قومها na yi عائشة mikin zagin dore ta cikin wani da albarka ya zaji wuji ako na naji wairiyana wani kuyi albarkawa emishitun aga zamba aboshi zamba aboshi zamba aboshi ya bubu pata ya na jiwu shi nan ya lugwagi allahu akbar bugu ya wadda albarka zage da albarka lomi mamau eh, wa gube bakirki na gafe alkhairi ya zami mimun shi nan na yi ugwa gan zage zace wacce ja yau na nga mala sadaka wa ga nan wagadde kagu na kawai e biliyan yau shari'a ya e daji nga wale mabe bagun ya zami ya shi so ewa bolo-bolo bai cin wala yan zage shi na cin wace a ga nabi muhammadu la mai miwunna sallallahu alaihi wasallam ta umarci na zando ce jito ya liuji gada la kada ko daga bayan ya liuji la kada bi ma ya leji sa daga ma ya wuji bo efiya kuma ga la ya lewa ya kada ya bucin lewa na lohi bai yi miwayi yi ta oke cinwayi miya oke cinwayi miya hukusi bai kya ci ne sai mi gobe gube ci kendo na littafi laube na gobe guba a ci aga bebe ya bu ji fahimta amma wasu ga yi ga gobe ni gayi yana can lebadan gada manji ba da bai wuce bebe ta yi wanda bebe sunu nuyin gayi na bintu umaiso amma cin leba dabu su laye taubiya na ya wugwa ga na ji uku ta be na yi zaguki zagobe ni littafin na ce guro yi wani zagobe ni ga labiyo amma zainab na dabwa bintu umais zainab da na ji hadisi ji tabbata ta abunan gayi zainab bintu jash dan be zainab bintu khuzaimai ji fahimta ku. amma wa zainab ta ce labibi ngai bintu umaisu amma layatun biya ne uba ga can leba da shani ga mu bona idi fahimta ko ne uba ga can leba da shani ga mu bona to ba lissafi na mai biya yi bai na ya gobe gube ci ngai na na safiya ya giya afto ya giya ahtab wanda mini zuriya shi annabi aruna na yayyi ga annabi aruna gan biya annabi musa nan nin da ni ma annabi harun ganbe annabi musa to miniya walade harun zuriya ji ya annabi harun na gabona na sofiya tin yau gabona na sofiya tin yau annabi haruna sunna baban waye imran sunan da ya annabi musa da wani musa ya giyan imran haruna ya giyan imran zai ma imran nan nan suna yi ga kahat kahatin na zai ma na ci lawi lawin na mudamin higiya annabi yakubu jo alayhi salam annabi yakubu mai giya annabi ishaq annabi ishaq mai giya annabi ibrahim alayhi salam gole ga annabi musa mini zuriya shi jibuti zuriya annabi ibrahima annabi yakubu ga mai ga isra'ila e giji annabi yakubu ga e banu isra'ila annabi yakubu sai e isra'il wuce na dazin ya shi na to sababi zan wuce bu so ga yau banu isra'il zai ji tiya zuriyar annabi yakubu wani bugo annabi arun min zuriyar annabi kubo ibu tiyo ngala lokaci na celle ba lube be mi min ya yi mi ji annabi sallallahu alaihi wasallam wana yi mi gangaye na babu yahudu yo ngole yahudu shi ga banu isra'ila su doce gangan wani igi yahudu na nga ihoyayi babu yahudu yau inji musulmi a wani igi yahudu na egun wuce a nife tigi anabi muhammadu bai na sofiya fa wuce ke bawage o ke bawage o zazzaba ci ugan igi yahudu yau wọ́n sha ni tudo wé anabi fẹ́ tẹ̀wé gbọ́n wọ́fà babban yawai bi ma'ana zai yi da wani annabi soku ya ngai annabi haruna zai ke yin dagi wani ngayi yagi annabi haruna oke yi annabi soku ngai annabi musa eba oke yi annabi soku bogo cho wewe a lazan do mapa <laughs> bi waya ta yi mimi ba ngole a ci ga yimi su da jiga da challe ba kokari na wajina inji kewa ke da fiya a'a kya lai mawu ne guni na cewa ki wa de ga yiwe gmawa cewa a ciga rabi muhammadu je ganbe na na sofiya egun wuci cin wucin wuge ya ya giya anabi soko yo ndagi oke yi anabi soko eba oke yi anabi soko wa ciwon ku kan ebe na e ezo yin e zaguru ibo fetin yau na anas ya malik kadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallam khaybar annabi lo shi khaybar na falamma fataha zukira lahu jamal safiya binti bin ahtab ga a ta nasara nasara kin wuce annabi sallallahu yin haibar ya wuru ja ta ga ya kan da na wuce ba a ci bai yi labari gan adiyan zagin da ci da ta ce za shi yi na na shi ila kulo ba na zukira lahu jamalu sofiya a ga adiyan zagin da ci da ta ce bai yi sofiya mm, so ce ya tore ya hegin zagin wuce allah haka ba safiya ya giya huyai وقد قتل زوجها وكانت عروسا ابو موو اكنا nzagin na ma yawawaru yo arusan yawawaru aris wuce yi bayawo zai ji yawawaru ba arus yi arus ba wa arushi arushi in zage ji lura bai yau e ba na ya e so dai e ya na kanat arusa ya woro to amma man ji ci ga laifi da ba wala ya ba giwo make lauya o amma ba na rauce arusi in zage shi bagi a sino ee nga larauci geology ga rushe kacha sin we wani larauci wa wato wa ga rusha a waga anta aris ko anti arus sin we fahimta amma ga ote ga wa ga ya lashi min ga juwe dole e ga alu e ga alu nga ole table ba ni turanci yo amma ya ga table sai table to a tun dole ya gashe ba da ne wuce shi ya ta kan gana fastafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi annabi gan zagi wuce mi wuta ya ci tace mi Allahu akbar bogo ke ga mayu dai minista da wuce aiwa <laughs> wuce aiwa amma wasu rayuwa yinan na zai ji dai wani taja tuye ga adai <laughs> mi wangi jo no da annabi sallallahu alaihi wasallam ga iti man jo maga labari da gan zagin na soci jigeyu musa ya ci na yawu gwagan rabbana atina fi duniya hasana wa fil ahirati hasana ije ya zuba mana mana man ji fasara ya hasana bolo bolo ija ga yimi wangi yimi na gena amma to ya gena boji wangi a gbuzu ma na kace wa tingafi wadin ya wangi mota na ndi ba makaniki sawe lo zabi na so da mini ya hasana a ta ga waje mi wangi ga mi na gona muji ne palena e gi gutsun katanyo yimi to gizi katani ngole bolo bolo izela bia amandoro ya be self contained ngole ga filichina be gi ade zozo patanaga manjige asana yijo bagwe yijo ga da e eh, tuci wangi yimi wangi emi eh, wangi biya wuce jama'i musulmi ji bugu yi dai bukata ya bagu na yabba na wujen aibuwa wujen aibuwa ga ya zai za su koyi biya ziki wujen aibuwa ba su kan gawa mutum adi ne wasu wuce a shebara ya zandoro a yau biya wuce fahara jabiya hatta balagana shaddan rauha anabi mai tsuya tita ciwe ce yi mi bo ko mutu ga kai da shari'a ga anabi da yi ta mu da khususiya gune bai yawo khususiya wuce ji anabi jigin zagi yawo babu ya wali wa fedu wa legin zagi ya wuce ga wa ba wuce aje yi mi ni na wani zimma gin na wuce ga sada jin gawa mu da ga me wu wa fedu ani da wana. mu da mine su sokotu bai yawo na nga mana nga ole bayani ga yadda na yi labari ga sofi ya ndoci da taciya haibar cijo mujje sarawin ga musa ya ci taciwe ya waje ni da wani wulu je yi mi wuce tiya biyu yi ganci loda na bai ga saddun rau'ahi na nga wulu wulu etsabaci sadaki uji wajibi ta taya nabi muhammadu goya sadaki waya waya daidai kauya ma wa fedu amma wajen yawo babu sadaki miji wa babu sadaki a yawon wuce gya uzuri alo yawon wuce wanda mine yana sha tube yi na mine yana ke tube yawon nan gayi annabi ga yirgan lanika illa bi wali wa shahidai adli ya waji tabbata sadin da yangi sa ma da ya rigu ba na zakirki na to annabi ya ji yawo babu ya babu ya ri ji ga sai ga yari ga ya gina layu ko a gina jiyawa ha mu ya ga wani min wa fedu ngai hususia yeye tacho hususia yeye ni chiikia mujia wulu gogoni ga annabi muhammadu gogja sabenne sallallahu alaihi wasallam kungiya ndo chimini shia jo ga saga oji ogoguni ga kendo ibnu kasir bebi wi tafsiri ya fanki huma taba lakum minan nisa'i mathna wa thalatha wa ruba amma sahaba annabi ji pata mi so agun manye sunna zamanin doro ga musulmi ajiya wago guniga amma shi a ji ayi bai akida ne su ko bai akida akida shi a ji to kungiya da dipate bogo wuji ga wangiya ne za a gaisa ji annabi ya tsu biyo bayanin na waga da tafsir ne ga a tafsir yasar professor ya tafsir ya saudi a ciji a ga gumi cika tafsirin wuce mujalladin ne yo abebe na idabu a tafsir muyassar ga annabi gbogi de tsanne ba ya yawo gbogi ga tsabe tun naji wajiya wa babu waliya kabu da kai man ci wani kafiri wa da ba su ji ko alikali. mun faya wuya wa biwi annabi ga as-sultan waliyun liman la waliya la e ginza gindoro na shi cindiya wali na gikine ya wayuya na e tuji tuyen kwaji alkali zanna ipata shari'a ga gikini da ya ginna e wana wali da ga da wana kan da ba sai ziyo ndako kan da ko ba sai gina mabe ginna na kai e ginna ba sai ndagiu sai da gi koye gin da gi zanne jiga waliyo amma mai gi kini waliya ga gani a maukewa bin nuna wa ga lulu yawo ina shirya yawo dama amma wa sun mando ci ya gwagin zagyaji mulki je na ba ne ga tuba wa lu mm ujin tuwaya emin da a ci a gabo elagilo yawo a gawo kabu ya yawo ya yawo sai dai yin majiga bele zalunci inda ce wa da zanda ginu da ke shi wani bi na kuti ci wato ya giki ne amma to sun wuje sa goya wa fada gwaba wuje tun ya amma ya dai ce ku dai za kirki a ga tubi na kuma wannan da ginu da ci tibi na ku da gwawo gyagi laya zai ji cancanta begin na yana ya giki ne ya tsawa ke gina amma to sun wuje ya poyawa ko dai lokoto a fayawa yau ya ga ile ga zai ke wale yi wuna ga wuje zalunci na annabi sallallahu alaihi wasallam fetin ya gani be na na safiye fa bana biha annabi fetin sabo ya ce yawo da mai ga saddu rawahina summa sana haisan fi nita'in sagir annabi fe jengici fe jengici ne ga haisina wato to ni kin saudi ya jengicin na dobina ta ga jagoruku walwe dobina utu ga hais inda ci labi mai yi sarawai wasu masalaci a nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi wani jayi fazo na ya lauji bo hais to yan gi ci irin na ga nabi jin ci lafi ta- gi foga ci la ya zawon gi ga gi tiya walima bo bogo kawai dobi na wadio walima ji ndi ga sewa da wobe a de walima dobi na wato ga wa shafa file da wandoro go walima jani ro ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكان تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية annabi layan na biya na wasa wangi ya izini ga biya giye da na gizo na na gai walima ya safiya sun maharajna ilal madina kan gaganci latishi madina gole toye ko annabi ha tsobo ya yawo da da cina ga saddu rau'ahina قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوي لها وراءه بهباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضه صفية رجلها على ركبته حتى تركب رواه البخاري قبل أن يقام النبي صلى الله عليه وسلم وزي مدينة قبل صفية يوم sahaba wuci kwanna ne la hadisi biya yi na mugan wuli a nabi sallallahu alaihi wasallam yi ga yi anas bin malika mugan biya yi biya hadisi yau annabi a ba'a idiyan wuci ku na aji halatta su madana ga annabi lakan zagin nan annabi ci da fedo shi bara kunyan mututu yi soko annabi ca rogbo guba abu shi shi zagin na ganci shi labi ci ta bici wuta rogbe a nabi sallallahu alaihi wasallam uci gota in e, tuce ogan bai a nabi sallallahu alaihi wasallam a ci latitun babu madina ne ugwa ga sofiya shi yi miya annabi sallallahu alaihi wasallam na allah akbar da wucin bayani a gumi ya tiya yi mijiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga ba su kuya bai gada bayani ya tiya yi minaji bayani bai gajin ajali biya annabi na man shayye ga tiyayi ga wata wufiya fi ci sallallahu alaihi wasallam ya azwaji isnatan za ba jin ajali biya rayin annabi mini mi bu a gai khadija bintu khuwailid gan bai zaina bai giya huzaima ya mai guba naga jin ajali biya annabi yau wata khallafa minhunna tis'a ba'dahu annabi lusa guni gwazumubu a gai aisha hafsa ummu salama zainab bintu jash maimuna ya gen haris ummu habiba gan be Ganbe gan be sauda gan be safiye yimi gutwanin naga nabi muhammadu lugwadan ijebo sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu suriyatan annabi de wujin zagi guba amma yaqsimu lahumma ma azwaji wa ga kata ga yake ba gani be yimi wuna jike ne aga wa ga ke yuje wuce wuce jo ga mare ya to kiftiya gan be raihane yimi na jiji landa katana ai zagu twani na ulugwa da ijo na zagu ba jan ajele tun be yiwi bogo mi uji zagu be ni uji zagi zagu ki zagu ba mariya gan be ziyo laihanatu ke ugwa ga wucin abdullahi bin abbas gan lamma waladat mariyatul qibtiyya ibrahim mariya na kiftiya cina kiyami sirabo allahu atore ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya sun doci na nabi kawai sika ya gobe uji giyo gobe ulo musulunci na nga lamari ya atore ya e a nabi sallallahu alaihi wasallam nga mariya wude gibe a nabi ya yi wuce ga ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci na mariya wuce na magina annabi sallallahu alaihi wasallam a'taqa walada a'taqaha waladaha annabi ga egi nana mayanda na lawa je kiyo egi wazu egbanya ujibo gbogbo izaga ujide uchagi mabi oyin we lazu egbanya ujibo aja yuga ummul walada yugan chon na egi annabi ga egi nu sa egbanya kibo egbanya ujibo gbogbo ka obaga to aga aziki obo alawna ga a'a ebe gina na wuji da Barra barawa ya gina azib to shi be yiwu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga lamma mata ibrahim lokaci na egi ibrahim betsuna na mariya da gani bewayina ga inna lahu murdi'an fil janna rawahu al-buhari annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya gbabi ajiyar ziyan ya ibrahim har wugai ya ga sai na su kwajin ya dabe wangi ya ga karshe wuce ga ga lalle arf abdurrahman bin auf fe gabe annabi na wuli annabi muhammadu ya kwagi ya tiya egman ya jalen ibrahim wana ga sawa kan ga ga tigima annabi ga na tsomi kana yi gunko giza ba fe kogun ebo zan yi wani tsuna randoro fe wo ngan na gami kan amma giyu tin ya yau ga rahamu yau daga bawa bolo bayan zatuci wani wa ga wai dai to sai bogo ka giye kwan egun ko giza ba wuce ga shari'a kan annabi ga inna lahu murdi'an akika e wani wi dago kanga yi dago ga lalle ibrahim wi be murdi'an za yubi na min aljanna ibn na ya gumi ana wada nake ne yana aljanna Allahu akbar e bana muda halibe ya yo cijajele annabi ne ya gwa e ga yi giba gina otu ega akeyuna ebona ba gi guba na ude na ashi tun maka aliza kan boye ga so jana jele ika si mi gani bi atahirai ko atayib ko abdullahi abdullahi ga yi tayibo unga me tahira kasim yi ginin sa dole gi ba gi guba na gude bi na na hadije maka bo uci den zagi guni ba zagi ji pata da mi ba amma ba giji hali yanzu zaka boye to har man shiga ga ki hikima na da ajali ya ba giya nabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin zakan bayyana a ga hikima na da bana igiya nabi sokondoro gwakwa ja fawaya annabi bo bo ba ga be giya nabi na shi lugwa za wangi a be ga annabi ga so annabi mariga ya ga ga la nabiya ba'di annabi kudda ba be zuman gobe man do ci ga mini hikima na dabu su kwaci gora ya tun hali zaka bu can zagi lugwayo na nawa wallahu alam na gayi gurgudu ya ita yi na itiya yi miji ya nabi sallallahu alaihi wasallam bu abu gama ita yi mi wuce gyau so ci bi albarka ya nabi muhammadu tibo sallallahu alaihi wasallam yi mi wuce ya gi wuce su kube boyuya sahabu wuce su kube boyuya bayanin alkhairi na dai du fen nauna su ko to ira ganin biwin yi jota ko shirri na wai kan goya wujuje boye du feri nauna to ce kan goya yi jota ko waye tan naji jin amfani ka tun naji fe tan na su ko ujin amfani jota ko subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum assalam